الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كشف الشبهات لنكي درس سكان للتنبيه كم أغرى درس نكبين غرا مقطع نكوه الذي نسخة نبقى مورد دنجران نيغونيا dingirahana aga ce huwa ifradu llahi subhanahu bilcibada subhanahu nuskanu ñugonun takellitini iwatini ifradu llah bilcibada ken palla hillanda agati wa huwa dinu rusul alladi nuskanu ñugonu nañana alladina ken palle dingira sikkandinga agati eh, maqta hillandi ke jongadenga أرسله الله إلى قوم نسخة نيوكنتي أرسله الله إلى أناس دنجرا نغتندي وعيسى ومريم نسخة نيوكنتي وعيسى بن مريم dingira karagandinga agati la yasluhu minhu shay'un li ghayri llah li nusqa nu nyugonu makelliti tumun da ga ce wala li nabiyyin nusra ni gono kunti wala like imakalliti nyorun dinga ga ce wa illa fa haula al mushrikun yashhadun nusra ni go kunti fa haula al mushrikun muqirrun ikun qiran wa kam palle yashhaduna yuwasidin idan okun nusra kama muqirruna kerti sahe kenin yaron dinga segundi agati an Allah huwa al-khaliqu aku nusqanti wahdahu nusqanu gonana kunti huwa al-khaliqu akanya ne tagandana nga ar-raziqu ayani warja gandana nga idan aku nusqama ar-raziqu kerti sahih ken segundi nyewa kabundi agati ولا يحيي إلا هو ولا يميت إلا هو نسخة ونكنت ولا يحيي ولا يميت إلا الله إذن وهكذا تمون ديني agati wa anna jami'a samawati wa man fihinna nuskanu yugonu wa anna jami'a samawati sab' idan as-sab' ukun nuskhama kallati أكون نسخة ولا أراضين السبع نسخة نغتي والأرض كما والأراضين يا كن تمر بانني تمر هلاندي نسخة أكون نسخة ومن فيهن أي ولا أراضين السبع ومن فيهن نسخة نغتي ومن فيها كما ومن فيهن صحيح تمر من مندي هلاندو هكذا سكاندي وكل نسخة كلهم عبيده النسخة نقول كلهم كنا نفتحنا إذن تمر أنا كتا تمر من من دي هم تمر أنا كتان دي أغاتي فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا نسخة يقولون يشهدون لله هذه الشهادة وكن صانت يشهدون بهذا كنت يشهدون لله هذه الشهادة إذن كواني نسخة نمبو ما شغينا كدر سدنين تودي لنكي أدر كنا المقطع الثالث كتو سكندي أدر المقطع الأول كنا تعلم رحمك الله أغنب وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين أكون وانني كان نقاغي بيان بانغاند أن دعوة الرسل ننتقي فارن قرندنا هي إفراد الله بالعبادة كنا نعلى بانا كان كاغوت باتينا عنوان نكاي إذن المقطع الثاني كنا أرسله الله إلى قوم ولا إلى أناس ننغاور ما سيقولون لله فأنا تسحرون wa ghayra dhalika min ayat idan kaunu wa nunyi kannan qaghai tabi'atu man ursila ilayhim ar rusul khifarun gaqika tayyamu bainu kun tabi'anni kannan qaghai mainan yam monni kannan qaghai i'tiqadan tahundan di kannan qaghai tahundan yi sonnamenga wa amalan adogollen qaghai ni mani idan lenki kannan no magal maqta wa thalith kuti sikandi kence hene kannan kaga kamma at-tauhid tauhid nga alladhi tauhid kebe jahadahu al-kuffar kafir nun ga kenna kari wa qutilu alayhi igadi gajat ken tauhid kamma nan ta makiti maga ken tauhid ni kannan kaga tauhid be kafir nun ga na kari igadi gaja nanti mana kafar nun mu'minun ga di gaja nanti barakan tauhid ken kannan kaga huwa tauhidul uluhiyya kenni bat kamani kan ka kun tauhidu nyo suna Allah bane batu sahih idan lenke mak tauhillandi sikandi ka hakenya kamma ati ajonga den pai fa idha tahaqqaqta galli angana dankanao annahum nanti kunga konu mana hilla kapanu kubenu kibare nga kare muqirruna qiranu ani kunga Bihaza, tike tauhidi akengani tauhidu rububiyanga nanti allah ndo taga ayano warjaxana ayana hinun lakutuna ayana hinun ñillan kuppana gellangana nan nanti kunni no ay tike. an kana on kammo ayanu benu ka kara maka he ken gada ayanu benu kara suratu yunus de ada suratul muminuna di angana kun kana anga nan nanti janka ku kayirnu be hakene ke ku illa kapanu be hakene ke farenga diga ja salatu wassalam allah gada hakikatiya inyi qirene tike tauhidiya kenan tauhid rububiyya ولم يدخلهم كن توحيد مي كلون دي في التوحيد توحيد دي الذي توحيد كبه دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا فارنغ دي كون قي كتا كن توحيد هاتي غاندن دو كسنغا idan iqirati tauhid rububiyya nga ka ken miron di hondi ho kebe faren ga di gir katta ken nga faren di gir katta kan nan ka tauhidul uluhiyya idan nan tin qirati rububiyya ke ken ta ko ni nan tan qirati uluhiyya nga rububiyya ay tremenya no uluhiyya nga rububiyya mbanen ta hosro nan amman na ay tremme ka kita sahih kai me bane ken ta ho hosro nan wa arafta idan sasa sado ga dangini yere anga anda hami dan kanagunga nanti janka fare nga ki kata kubenu alayhi salatu wasalam inyi ga ti tauhidur rububiyya nga nka kem miro ndi uluhiyya ndi anto agunna ladi maduna ga ngiri serebe nda giri ti tauhidur rububiyya nyai agama ti tauhidul uluhiyya nga antarna nanu gondi sahim wa arafta an tuyi ayi ay nti an ga tuyini ta an tuyi kewreni manere an ga ni. sahim wa arafta an tuyi anna tauhida nanti tauhidin nga alladhi tauhidi kebe tauhidi ni bana kan kawo mana Allah bana kan kawo nanti tauhidi nga tauhidi kebe jahaduhu igada na kari soni kan kan kore igada ken kuga igada na kari huwa tauhidul ibada kenni baten tauhidinye idan an ga nanti ku hilla ka pano gara tauhidi na kari kenni baten tauhidi nya kengan tauhidul uluhiyya alladhi tauhidi kebe yusammihi almushrikuna hilla ka pano nga ken to gon mana iga to qorana fi zamanina o hagati nga mana shaykhul islam muhammad bin abdullah ni hagati kebe iga ken tauhidi gillo odan ke hagati ya al-i'tiqada nan titta hunde na sabi ne shekul islam muhammad bin abdullah ba ganyi haka tibe ya a ganin sire siren ya gani iwa kunni mai da fulanun fiha aqida mana fulani be hakana kee sere sire nyani sere gana kanjon de murama kana ntana alla kanjon andangani walla ana anna tinto murama na alla nyaga anga tinto na alla mo gombe alla wa gallella gara sahem inati fulanun fiha aqida idan inyi ka aqida ni maga ida da'u fi shakhs al-i'tiqad gelli gana ta hunde ngai gana akhir sere nanti fulanu ta hunde dee. amanan ni kannan kagai yani al iddia fihi al uluhiyya mana idabat kaman gan ka gunya gira kaman ikun ganyi hakati be Sheikh Islam Muhammad bin Abdullah ganyi hakati be di igana ngar ni sere sere wato tin karsan sere sere angana ta na Allah kan jonda ngan ho nanda angana ta ana muram Allah magana Allah kiranga tintona Allah mo gombe agananya anga tintona itoxo ke a konni ke a konni migada allah gan kaxun kine jonde su iwatinana allah kanjui dangani ho gari iwatinana ke muru allah maxa yikun dangani idan intatina merawa dabar nen ka itina ta kenyana allah kanjoi dangani a kenyana allah xiri kun dangani axo a kenyani naxandugan kenga ido allah naxa kita sahim idan ikungañi keɓe xelle nanti al itiqad tahunde kenya an gana kenkini sirebe an pai gara bat kamani gan kagunya kina kamanga nanti karsa gana Allah nyaga ho awaki ni ti joni joni nyane wa ta ta inga maga kiya ure na anda bat kamani gan kagun kina kamanga haranga mata wanya na ana ta gana Allah gra wanya na ta anda bat kamani gan kagun kina kamanga ho gaben ta kiya seda nanti awo kuma ta mene allah yo mata wa kenyana de o ta ga na allah nya ga ndu bi anyana batte ndo batta makiya he mi gara honu giri ti akaraban dini na hin karabana batte ndu batte na dabari idan kunyi kya gel nanti al qada idan kya hay kenan da kama nyabat kamanin nan tangana ya garan mundu na soronga na baranga na daga katta ka andalla nya ga idungena batte ndu batte an gana lahi warjagen kaga kita an ga konta kita an gana daga kata an da Allah nyaga warjagen kita batte ndo batte kan koro ngana ga kita kan daga nan ta Allah nyaga kamelli na batte ndo batte sahim e watini kiya daga ni mani al i'tiqada agada tahundenya kamandi nan tarawa Allah gollu nyugonu dabarni gollu kube tage komera ante maganta Allah subhanahu wa ta'ala bani amma aga gana ta ken yana a aga da rububiyan kinai ne idan sasa aga nya hilla kapano nga fi rububiyya e kamani gan ka gonde aga nya hilla kapana ka fil uluhiyya bat kamani gan ka gon ka gadi amma na ta ken kirin na ken na gandu gan kenye wasaiton na gandu gan ka na gado alla ga sasa aga nya hilla kapano e kan nan ka gadi fil uluhiyya aga nya hilla kapano e bat kamani gan ka de. sahem antu agun nalla da ka hilla kapana ngabat kaman gan ka gonde hara gana nyanga manya hilla kapana kaman gan ka ko do rububiyya ke di antan na hana uluhiyya nga bonan magata ho on ta kasuro nan magagadi idan sasa to kurum bango ko ay meno maga bakya he sasa to ko taranu maga yi kaman nun ke lado ku dan ku ganta bana warni ihil ni maga no sallallahu alaihi wasallam muhammad bin abdullah wa katinga al-i'tiqadu ni maga as-sayyid ken kan ni maga kata kane honna warni ken ko sahim ati tauhidul uluhiyya ke kenya ni honga ho kebe hilla kapano nga ken killi o hagati nga ganyi bedi al-i'tiqada nanti tahunde mana na ta hancon no menga nanti karsa ado allah na gallingen na gana alla nyaga kebe wanya na dangan sahim yere be hakene ko horati na anga nyinu kuma Allah gilla ati kama kanu ko kumpilla kapano hano ganyi mogombe yad'una allah inni iwa alla gilla subhanahu sanna wonga dangani layla uronde wa nahara ado keran kagade amma nusanu nyugana no kunta subhanahu keronde idan kudo homma gardaga ti a ah, kunyi imaya Allah gille ini jongini ken pada me bane ay tannim Islam Muhammad bin Abdullah bati ayi ini daga na hota nai nka kem masigi imme kada Allah girnden ka nga ini Allah qilli urondo ken ka Allah girnde kemina amaniya warni gada hota na kahai harangana Allah gilla ngar hota na kahaita hota na kewa Allah girnde ke bonon dinamma idan kama kanu koy ganyi yad'una allah ganyi allah gille subhanahu sanna wa da ngani laylan uronde wa nahara adu kiran kem palle shaykhul islam muhammad ibn abdul wahhab ibad kamanunga ahay misalu sikki konno da ngani walla nonu sikki salatu ma'budat ati thumma minhum man sage yemmengi ikun nogondi kumpilla kapano nogondi ya al malaika kenga maliki anun qille nkana malika anu kigille nantine allah yawa ay awa malika anu kigille li ajali salahihim malikanu ku suren cababundangani warni allah komo sirunyen yamme nga kenga malika ku xilla awi xilli awa sonnomenga malikanu ke alla yide de malika anu kuni allah komo sirunye wa qurbihim ado malika ku tintoyenga min allah gelle allah ni malika anu ko gelle ku hinu illi sababunda nanti taga ko mosiru nyani saga kem palle ta kata allah anyi gelle malika anu kuna mani nyadangani yala ina gairin kina walli na toran nyonta mendiwa anyi malika anu ko gelle liyashfa'u kudo malika anu kuna kanjon de lahu adangani alla no kunga amma nusqa yugano li yashfa'u lahu kunta kirtini sahim idan honu nyidi kunga anu qilli nanti anu ni alla ko nye ko motinton kan kata alle enye malikanu ko qilli kudo anu kuna alla kanju ikunda ngani haju be ganaria sahem idan kunya hilla kapano ngati ke sababu ya to ngunya ni alla wa kanjo nan kanyi mana kanjo no makaheti anyi mana alla gira anna yampe murama kanga kebe munduna maka an an na ken mundu amma nan daga na kandu ke warando Allah subhanahu wa ta'ala naga an basa aballa an basa de ti makya heti an gargana do sen kinai edan kubenu ga gano har lenki ga kirne ne ga kubenu ga leitini man di dina Allah ko musurunya ne a edan hilla kapano benu faranga ga ka tekenyi maka igama malikanu ku girtini Allah ide ini gilla nan ta Allah ko musrunyan an kan kaga be ga nan ga daga na kebe nan daga nan ne ta Allah ko musrunyan e kunyi daga na kanjon da nyamun dai an ken kaga daga na ame nyamun dai wallahu be ga bonon ti kalle kai sahih hillandi aw yad'u rajulan walla kenge ano igo gire salihah igo kebe sire gani misla lat qul lat me warni lat igwa nya sere nya ni do igande ndabar nim na kin hijanonga aga kara ida natali ndabari eh, na, na to ay gonun ti gidan yugo kamma ida natali ke dabari renye na lagaronga mi gabata ina lata men sere nyai amma honu nyuno nga iti lata iti allah ide nka sere nyani inyi daga na manyana inyi daga na kanjonde muru nonga nan tan kanjonde kunna allah subhanahu wa ta'ala nafa idan serebe ga gane sasa gidi aga nonga walla sere sere kundo aga nonga an ka daga na kanjon da murke nan na Allah kan janke danga ni an to agunna Allah de faranga da kubenu ga jale salatu wassalam kenyi gamaka sahib idan hillandi wala kenga he sere sere Sikandin sikkandinga aw nabiyan walla kenga he annabi ñimme ana ken kiri misla isa ko isa mega alayhi salatu wassalam walla kenga annabi ñimme ñuga ana ken kiri ko isa walla tananga nanti bare manda annabi ñimme ñani sahe idan sasa kuni misale ñan kama nan peti nantugu bano ani maga imma na namali ke an kiri walla ke nga hina sire sire kiri kundunga walla ke nga na annabi me go kiri gella annabi nyimmunde nanti anke matani allah idan ka allah ko musire nyani an ga kenya nan na andugan ke haju naranga ana allah kan janda ngani kempaju ya ga baka mo gombe anya dai ballanga ana Allah janda wate ganan kita ana Allah janda ngani anna bure ganan nyemene ana Allah kanjanda kende gawara an to agunna ladi kebe hakene ke hilla kapano hanu nyikeme nyakamma iganya hilla kapane mo gombe an kan hilla kapane nyago mo haranga ne sallina haranga ne sumuna haranga ne jakka nyabga ni maka marse tikenga sahem idan haqiqatu dinihim idinan pakiganni kannan kaga hinu hille nanti ho kebe kungara da bari Allah wa munda warni Allah ta go ida idaka katta kunye hillandin ni kannan kagaya nanti ho kebe kungara ken da bari ken kuntin tondini kata Allah idina ka humanten pai an kagar ga hota na sutu nan ta kaman cirenyan Allah wa kaman munda walla aha man ngantin ton din kata Allah ngana haju su kono da ngani arawa Allah kanjon na kanjon kem paju di aganya na anta gunna ladi annan na ganke waran waranda Allah subhanahu wa ta'ala na kenya na gada gara nawaqidu al-islam di man ja'ala bainahu wa bain Allah wasa'ita yamma be ga nan nan ganke ke waridu Allah subhanahu wa ta'ala me na gane da'uhum aw iqilli daga na daga na an to agun nan ladi dan kira dikkani ho ya gambugan din ke islama agun gonde aka man to gonni maniya hilla kapana idan an gana hayndi ho ga daga na kaburnu ga daga na gidu ga daga na lambunga an gana ho ho hotin di wati ni sire sire nyana kamanga walla sire sire nyugando mi kenya na ere walla kenga ye sire sire nyugando mi dangi ni tiere walla sire sire nyugando mi taguno ere walla sire sire nyugando mi kemenya na ina ka konnanda igana la haju su kita daga na mundu yerenya idan ona kyani hilla kapenga fil uluhiyya bat kamari kan ka hunno gonde kenna anga ta akenna Allah kan jona nda de nkanga na ta ai miana nyana ndo ko sa sa jahil nu ku ga nyana mo gombe sa sa nya hilla kapane rububiyya no uluhiyya ntuka humantende sahem na to ga darjan di suni bana nyen kan ken kallenga o an kilo ko nan ken kallenga serebe gana tini nagandugan ke an to dabar na allah na dabar kan ken dinya nagandugan ke an ando allah naga ona tan ken ne hilla ka penyo uluhiyan da ngana kara kam mai benyan serebe gana ti imana dabar nona sasa an ken da hilla ka penya rububiyan di an andanya uluhiyan da ngana kara imbenyan amma ho hana kedo abu jahali ana dinai kebe gati idi nyanna kandugan ke ido allah naga a ken ta ñana den kana allah kan joyi kundangani anitin tondi katta allah ya ke kamando abu jahal ani dine amma keɓe gati immeno ana dabarni abu jahal gam pasunta kamanga warna abu jahal kenda koy Qur'an da ho dabarni ka kan dugan kwani ka keɓe gati immeno rawa dabarni nan be abu jahal kan gotinta kamanga isuni bane ya di isuni hillaka kapano ay anda karake a kamma abu jahal garo nukube anta kumene nonga nka duna dungo tiendi hakrabi cinna abu jahali dina ta kamanga adi wa bihi ado e, ikapalle muncu daga nan gotin take kamanga warnu rububiyya kumma kin tago hosu dunadi ida kan jabatin da Allah bane adangani amma uluhiyya ke ibarakenye sasa ke safihu biha kene ke ghabiyu kebe ga bara rububiyya jabatin ni Allah da nan bara uluhiyyan jabatin ni Allah dangani idan abu jahal afton abu jahal an gotin ta dinan ta kamanga wa huwa ahmaqu minhu hayan qawya kun ta dinan ta abu jahal di kapal lemu sahim kudo homma garga tikka inde ka inde haqiqa nya kene kaya idan kan palle shaykhul islam muhammad ibn abdul wahhab ati sahim وعرفت أنكنا an أن رسول الله صلى الله عليه وسلم nanti allah fare nga tiga nendo kise nga kamma qatalahum adiga ja ala hada shirk ke hilla kafe kamma ke ngani uluhiyya ke ya wa da'ahum ila ikhlas li ibada katabatin qalas ndenga lillahi alla dangani wahdahu abane kama qala allah ta'ala qala gati mugombe kallan ke gan idaga nusqanu nyugona aya ke lagaru nyartin nanti fala tad'u ma allahi ahada amma nuskha nu gonano kunga ayan cuka human telletene wa anna al masajida haqiqa misidunga walla kenga sujudin dingiranunga lillahi asuka human tenna allah dangan fala tad'u qamaqa qirndi qamaqa batinde ma allahi kahini allai ahada yembaneya qamaqa yembane giri kahini allai kenya meganya yendambe suya kainan man kan aganya gan kiyayi aganya gidi kawan do runga aganya kaburu aganya nai kama ga yembana suka kirka hina Allah aganya maliki aganya annabi nyimme kama ga yembana kirka hina Allah idan keda akwai nanti mani tauhidul uluhiyya agama kite sirsu maga wanga janna agama kite sirsu ga maga islami hetanga ne sallini harangane jakkam haranga ne sumuno ho nyana ba ne ga kitam maga kafungam maga agama kitam ma goni kafungam maga wa qala ta'ala allati kallanke gana ma nuskhanu ti wa kama qala ta'ala kwa allah ga gombe kallanke gani lahu awa allah bani adangani da'watul haqq tongun kirndenga tongun kirndenga kenna allah subhanahu wa ta'ala bane adangan abane an kirndin katta tongunga ado hubenu ga killen kamma gada nyamare nyati kille kebe abane ga kirnden ni tonga anna abane ga gillara kan jabini ken an gara ho gira allah garantan jabini idan nyamma onum pillisu abane a girnden ni tonga ga girnde nyana katta tongunga abane a girnden ni tongunga an gana gire aragan jabini ken ga hata nan tano aragan ta aragan jabini tungun ngun kirnde nga ken na abane adangani walladhina yammunga yad'una yammu kubenu ga kun qillini batu min dunihi galli alla tananga la yastajibuna iqirindu hono ko ta jabin denyana lahum qirndano kudangani bi shay'in tihonneya sahim ho gani honga iga gille iga da girti ho yaranta kaman jabini ti honne ya modin nyani do magume nyani kiyani kiyana suqafu ho hondan binne iga kun qilli alla tananga iga kubenu qilli kullan tajabi den na lahum qirna no kudangani bi shay'in ti honne ya sahim i misalen ga ko kannan kagan mo إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه i misalen ga koy sere ga daga sigi gede lakken ni ki kitten putu ji buga na liro lakken di yala jinga bakawa maka gaye mundu sigino da ku ngan ji di awa i misalen ni kundu ay de ho honda minne ga kun killa nan tina kanyi de na kanyi ngani. imuru ho inta kitta abadan ago jinga ntaba ka gedenni na liro kera kenni mo me ganti ta kundunye kitta kundunya وما دعاء الكافرين إلا في الضلال أما هراتني هغتني غا هغتني الله يجاربني anga hon la na dalla ntalle me kita ta ho kita kota bane anara ga tirin tir go men walla hoy go mo adaren kite hagatin yangemu adanya sai lawil mahfuz nan tana ke hakkanya nan talle mekita aren kite hakati kendo tirin tun di solli kawante ke mendi walla gidi simpinte ke mendi kunya nyabanen ka gide ke makinai Allahu akbar amma ke suni jarabe nyai kamanda sahih jarabe nya hakene ke ke su kamandangan ikhwani lemmen gilli allah anta gilli sirndambe suya anta gilli sirndambe suya anta gilli tagwa gilli allah atanan kana kenyan mawadi sahe idan ke gana kannan kaga koyni nautu wa arafta anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum nan la ke kena kannan kaga koyno nanti idwa ngenga mana ikrinden ni hilwai hilla kapanu nga kirnde sunyana hinu ni sikandin tano ho hana ikirnde ke shirkon hilla kapiani hillandin ni kannan kagai iga kirnde su zahibun wa batilun wa khasara garenya ni dagana ni na perdin kano gondi ga kebe murunu intakita idan hilla kapano nyani iga kebe ga murunu ga intakita ka sahib وتحققت أنك أندن قناغو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ننتهى فارنة تيغان دو كسنغا كما إنما نسخة نيغا كلن إنما قاتلهم نسخة نيغا نغاتني قاتلهم الله فارنة ديغا ليكون الدعاء كل الدعاء كنانيا kulluhu adam man cusiya lillahi allah bane adangan idan an gana miri kube nuga koni na taga senyi de an ga dankanagun kitta nanti ku hilla kapano be hakene kai farendi gaja kudo daga honcu ka humantan ni irndanya allah bane dangan hotanan magiri maganta allah sahih والنذر تكن قارا كله أدم من شوسكه من تنغانا لله ألا باني دنغان إذن أنغنا هيند كو دليل دا بانغنان دا ننتي فاري عليه الصلاة والسلام دي جا ho gani tekke kencunya bane a dangan hon kaburu da hon maganya yugo kaseda ho ga dangan farendi gaja den kaga kulluhu adamman cusuyananya lillahi allah dangano na, agani kurusindo ganyana gelli ya kurusindeya ken cukahumanten nanya allah bani a ho ga ni batin kurusindeya ha habai muren kaga walla ladu gasen kaga kulluha adamman cusuya ananya billahi ti allah ho wa tora su gadan kitanga la hillaga du gasana nan tiken tora ngiranyi men danga ne laga du gasana laga du gasati alla bane ay hata na maga nyimme tampindi farenda gajangenya tikuya wa jami'u anwa'il ibadati nuskha nyugoti wa jami'u anwa'il ibada idan an ta al ibada bata an ta al ibadat batu faren da ku gaja kudo baten nonen da mancu suka humanten nanya kulluha adam mancu ya lillahi Allah da dangane amma honu da bace laga sallen do sumen ne ado hijun do jakka honu da ado dan tawo na nyirdu honu da ne raga bato wa ne har sai wadu no da hilla kapano warna kem ma igana tale ibada ramun kannan dim ado istilahu shar'iyyin sarangum ma igana tale ibada an jon koy qibla ngan nan challi sumu sun kasondi kar sigam maga jakam bugandi walla sugam ba gam maga garandi sabe bugan jakam bugandi hijun cenga anda daga hiji nelle taxu yurdu suguba ta yurdu i kunda simma keɓane a tugonni batenga sahe i kunda kannan kaxa simma hilla kappenga ken na serebe ga daga na gurusindi munundangani da keɓane araga hilla kappanan idan ho ho gani bace bace ni kannan kaga horati ni da bace tu bace nga serendam be sura wautu mahube ga mala hinatu sallallahu alaihi wasallam ta mai bace ni kannan ati ismun jami'un bate nga togo ani kebe gani ka humandana nga kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu ho ndam binne dangan ho kebe Allah ga ken kanna adanga na da bar Allah ga dungene tay min al aqwal wal a'mal al zahira wal batina gelli digamunga digamen gumpo gundante nda ho bangante anga tunanti kellinga Allah dangana da bar Allah wa dungene tai bate nyani kenga aso nin kan kannen da hulan kannen da ho hondan minne an ga to ke diga me gonu linga Allah da ngana da bare ali ngona Allah da bate nyani golle suga na ho golle be ganu ho bangante ngado ho gundante nyaranga ngana na keda bare Allah wadu ngana tai bate nyani kenga nga maga kenya ho ho dangani maganta Allah ma kan diga menya ho ho danga na ko nim pake ko nalla nin tuka sahe golla ga nim pa nya nan nim musommun dun alla na nya na alla bana da kiya to gonni batie idan ayirga na ayirga na ayirga saru na no gondi amma mala asaf honda simma tisirenga di jonko kimbaka ngaga sallinta anyeme ton ta wati ni kenda ngani hilla kapana makiya heti ikhwani an gana njon koyni kimbakka ngana njalli an gana hotana kamma agan bugandini islama gonde an bugan togonyani kafiri abdullahi bin ubay bin salul ado konga ja nan tantara salli miside di ado konga ja nan di salla ati ngana kinya anda salli na ado konga ja di ado sir suma me dur ke kanel laga kendi anda mugo nan ta abdullahi bin ubay da salli mo ko buren da bar len ga ado sir gaja hayni kitabun dan tangal nka ken cuka humanti ani mani yani kafira na sabunya ada ho ada barike be ga bugandini silama gun gonde kenga ni munafaqa gunga idan safi kira siki nan ti ke maken da rauna ta maken da barin kan kada hota na da bari warni hiba ne hetiyo iga bunyani an ken kada hota na da bari kebe ga an ken kabugan din silama gun du ga abdullah bin ubay bugan mo gombe kenga ni hilla kapen akenna munafaqa gun da bari ada bugandade an ken kaga da man dabari da hilla kapen dabari adam buganda sahe hmm. isun nyam mo bane nyai wa arafta an ken nga antui anna iqrarahum nanti iqire nga kono gire fare nga ki katta ya alayhi salatu wassalam iqire nga bi tauhidir rububiyya tikamani gan ka gun tauhidinga ikhwani ku kitabu din kenta mun da nan mile katta tauhidur rububiyya sarhundeya na sabu ya ni kannan kagaya. mana tauhidur rububiyya ni golle su Allah ga nyana iwatini kenya dabbat kaman tauhidi ayan dan taga ayan dan kantundi ayan an ngarjagana ayan sahan kinnanga ayan lemmen kinnanga ayan qalsin kinnanga ayan watten kinnanga ayan korin kinnanga an kara hatin na kinya ayan an kalli sada an kara hatin ga kinya ayan an birandini ayan tini ayan hanken karandini ayan kin huitun puntindini daga na daga na daga na Allah ga ho nyana ho ga ne Allah golleya yani af'alullah Allah gollenya ga ne ho ya kiya dan an tauhidur rububiyya ma ho ka hay ken no gondi صحيح أما إغنات توحيد الألوهية كان أفعال العباد كمون قلو كمون قوى كبير نيانا الله دنان إذن إغنات عنده إلا كبنيا في ربوبية كما نكان كاغون دي مانا الله قلن يغا عنده كنيا كنين تغوطة نين إنا تندن عنده إلا كبنيا في ربوبية كما نكان كاغون دي صحيح amma igana itinanda hilla kapenya fil uluhiyya bati kamani gan ka hun no gondi an ken gan ka golle ɓe ñana alla dangani nan daga ken nya sere tanada walla tega ho tana malik ya walla jinna walla huɓe tanam ngaji ki eh, seren cura ke mo hamin sahem rububiyan ni kan nan kai golle be gani allah bane a golle ga nan daga kenya taga nya aña maliki aña xe fara nya ho agaña minne ona tere anda hillandi ka ho allahy manidi akamani gan ka hundi sahih amma an ken kagan kawa kebe nyana Allah bane dangani an daga kenya tago hotana dangani ona ta anda hillandika ho Allah fil uluhiyya abati kamani gan kawundi sahih idan at-talkhis angana alla golle kinu hotanai hilla kapana nyananga kamani kan kawundi an kan kan kawa golle be nyana alla dangana angana ga ken kinu hotanai anda hillandi ka walle abat kamani kan kawundi sahem warni serebe gana gama gara kellanta urububiyya uluhiyya ranta wa haminadi walakin ngaji kike digande pinne no gonda wa hamin rububiyya na minna kebe gane alla gollunga uluhiyya na minna an kan kawa gollu benu nu dabarna allah subhanahu wa ta'ala ba ne dangana sahih amma serebe gananya hilla kapana nga rububiya ndi ona ta nyemenonga uluhiya nga na artongondi ta antaka nahana sahih na toga uluhiya lanta sabati ne abadan ma rububiya panan tabati rububiya nga na sabati hakati mbiyani uluhiya nari sahih uluhi nga na sabati na maganu kusukenga nyana da rububiya liure oda konan danga ni rububiyan ni mani itte uluhiyan ni are menye sahe itten panan puntini ken pakati ana lemu ka kanyi tena duna danga na lelu alemu no hana ken palla na hunti ken wa abadan ken tanom idan oku kallu rububiya ke mi amakiti maka hana lemme seretana na kini warjaga seretana na kini ko tana sere tana selin binne ngi ma selin gulle ngi ma ko danne ngi ma sahay ngi ma tapen ngi ma ko doro ngi ma manjare ngi ma aka mu man daga benya ni mene sahih idan rububiyya ke kenya makiti ma kenya abu jahali ma rububiyya ke onin abu jahali ma sahih idan itten ngana kite biran biani are men kaganari sahih aren men ni kan nan qare al uluhiyya an gara itten kaleluti lemme nya sabunga anga mallemme kita yala anduro ma togowa kebe ga ngure a togora annan gamo an gara itten leluti lemme nya amma lelutu solla anda alelu annan lemme kita amma ka hunti lemme makite a ni mani nyagame ado lige maka heti ta ho suronanga an kallan mun dina lemme maka buga kenga idan an gana rububiyan ka sabatindi an ga maka uluhiyan kita anta haju ka jahal kuni adi gurpalle lemmi da rububiya ke sabatindi ga uluhiya ke gama kiti maka ama haju siriya amma ku ya gan fa kana kubenu sasa rububiyya ke miya masabati kummaga kunda kenyi miya kinu hota nanuya nan caga kare na uluhiyan timman tengutuna kini kamannonga mushrikuna fi rububiyya wa mushrikuna fi uluhiyya sahim ho gani allah gollei ida kunkini hotananuya ikungan kawa gollu benu nyana allah dangani ida kunka kin hotananuya idan ma allah gana kebe kanda nangara killi telongonten kamma sahim وعرفت أنت أن إقرارهم أن تكون قرينة بتوحيد ربوبية توحيد ربوبية لم يدخلهم كم يكون في الإسلام إسلام أغندي anke ngantui nanti kube ga nuki faranga ki kata kube ni alayhi salatu wassalam iqire nga ti tawhid rububiyya nga nanti alla gollu nga bana ni su dabarni kapalle man te de mandana te ho hontai kem miron di silama gonde an tuyi gadi wa anna qasdahum nanti ikun kerekerenga almalaikata malikiyanunga wal anbiya ado annabi nyimmunga amma nusra nyugote awil anbiya walla kenga annabi nyum wal awliya ado wali nunga nusra yugano kemma wal awliya allonde nusra yugano ken qati awil awliya walla kenga wali nunga an tuyi galin nan ti kun kargare dan ai gara maliki anun kargare na annabi nyum mun kargare na wali nun kargare imati ni alla iden ka yuriduna shafa'atahum iwi kanjon dan ai wa kenyara muruno ida kanjon de mundu maliki anun nan tin alla Allah kanji dangane na kanjon da munda annabi nyum mun nyimmu nanti na Allah kanju dangane na kanjon da mundo woli nunga nanti na Allah kanju dangane yagarin kibare len kibare sahan kibare warjaren kibare arjanna kite jahannaba nan kise dagana dagana ida ke amuru maliki anukui walla nanyimukui walla wali nukuya na allah kanjo allah na kenyi dangani walli ganta kebe munda kunna allah kanjo kenna maka kita wa ado imurun den kagaya kusikkiyara tintoyen ya ila allah kata allah ya bidhalika ti idan ken kere ya igada muruku igagadin nanti om oga angada ngaroko hoho laga duga senyana gai omati hotana de agana muru allah magano tintondi katti iya gara kota noro arjanna de amma di jahannaba de antui nanti idan ke kere bai be na ke katta kusikiya mure nga adora tinto nga kata allai huwa alladhi idan ke kerekerende anya kenya ni honga hoke be ahalla dima ahum agadi horon ngendi nanti faren ni gaja hilla kapanwani wa amwalahum adu agadina burun ngendi anda tu nanti gara malika anun kerekere na kere kere na walinun kere na kanjonde muriya wala kanga nara muriya kianya sababu nga i horonga daga kianya sababu nga ina burun kaga daga daga nun ni ni rogal lo lagol na brenga an na ketu birambe arafta an kenga an tui walla an hina idan kempa pagatinga at-tauhid at-tauhidinga الذي توحيد كبه دعت إليه الرسل قفار غقير لكتا كن توحيديا أننا كتو حراتين به nanti ku hilla kapono iqirati tauhidu rububiyya nga anda tuqadi nanti gara maliki hanu ndo annabi yimen do woli nun kere kere. na kanjonde mura na ratinto mura nanti ni kuntinto de alle idan ken kere anda anya sabu ni horon de ngandi ni na burun de ngandi anga tuini kem pagatinga ke farunga da kirnda nyakata tauhidi bai anga ken tauhidi tunu warni rububiyya ngi maka nan di manka idan anga tunu janka rububiyya bane aga nan maka hintan maka hana de ma uluhiyan nan ka hayya maka ayati warni ku hilla ka khiretai adinya islaminu yiwa ku hilla kapano be ha kene ke an ken gati na amma hubure da bara an ken da muru ke magana Allah kanjo anda daga anda ka kaburu ngana Allah kanjo anda ka kursin di kide ngana Allah kanjo anda ka lambe nga gide ngana Allah kanjo maka heti anda ke annabi nyime fulana to kon kirana Allah kanjo anda ke wali to kon kirana Allah kanjo anda jinnan kirana Allah kanjo anda malikan kirana Allah kanjo Allah tu haqiqan qara wa hagara ku dalil be garanda kashfu shubuhatin di hmm. adi tana nanti janka kugama hotana dabarde tauhidu rububiya kenyi magan ka uluhiyya ke da kenyi wa kini kuya kahiri ku halla ko masuronya maliki anu annabi nyummu ado holinu halla ko masuronya hakene nka igada gollu benu iga nyigan kawa kunya na Allah bane dangan nan lagadu kasakata na Allah bane kiri idaga kenyi wa kini kuya kenyan cigi i horonga daga silaminun da ngani kenyan cigi ina burunga daga silaminun da kembere nga an kanta kandu marsana bangenan da nanti rububiyan bane aga da ku abane aga ni kumaka iga manya silaminu silaminun di gaja ke farun di gaja imai tana kamma idan na kan dugan kwa warido Allah na kanan ti kunnan kanjon du kunni tinton de Allah in ka kenya kamma awa banganan da nan tandi suni bane sahe awa bangenan dangani nanti andi suni bana tauhidin bangenga idan an ga tauhidin tunu ken pakatin ga tauhidi be ke farun ga kirindi yi. tauhidi be ga siki an ga arjanna kita tauhidi be ga siki an ga antarno jahannaba an ga ken tauhidi tunu wa aba agabara anil iqrar baka qire maga bihtiken tauhidiya almushrikuna hilla kapanonga hilla kapanonga barakire ne ken tauhidiya anga ken tauhidi tuno hilla kapanon barakire ne tikan nan kagai ken tauhidu luluhiyya amma ken ko to da gara iqire ti tauhidu rububiyya ken na Allah bane adangani ke farun kirne kata tauhidu luluhiyya nyai hilla kapanon kabara tauhidu luluhiyya nyai ayani batenga agama kitam maga kafunga maga sahim walakin anga daga na kitabu nyugonu ngari tauhidin kitabu nyugonu ngari walla nga soro nyugonu ngalla kubenu ga sene tauhidin kamma iho gabe sikki tauhidu rububiyya ka kamma ko aya go tengani taba na go ten ka ho ko tengano kan tauhidul uluhiyya nga ka mushkilan nan minna ho gabe anonga gelle eh sehanu nyugonu ya kun nyimenu makkatina hatan pancenya rububiyya ndo uluhiyya nyimena kana angana tinanga soron kille anyi men kati na hatan pance nyi do menaka ke ani rububiyya ngam makya he karsara ke da bari adan ken hilla ka penye rububiyya ndi karsara ke da bari adan ken hilla ka penye uluhiyya ndi kem paka ken lawasere hamindi ni nkanke nyi men tatu yani an bin bini moko buru kenya ni hona an ngalle wa hutini tauhid rububiyya kede nan annan tada kuru anna soron to himo gondi na sabunya ho min tenga ni keba antakati ni kenga idan ngaji killen kiddar sunno gondi al maktaw thalitha ni kannan kaga kamma التوحيد الذي جحده الكفار توحيد كبه كافر نغدانا kari. wa kutilu alayhi igadi gaja tauhidu to ken kamma huwa tauhidul uluhiyya ken ni bat kamani gan ka on tauhidini ngaji ki atui honne sahem iganan tirni adina talib ilm kannan ni farqunga tauhidul uluhiyya ado rububiyyan do mena gane an ga tuni rububiyyan ni kebe ho gana Allah sabatin dadangan soro benu ganati qabila yugano ira kammen qillanga tinu kuda hilla kapenya rububiyandi ida hilla kapenya uluhiyandi soro benu ganati hona rawar jagan kin nisere nganga tina ada hilla kapenya rububiyandi adanya uluhiyanda iganati mananga tin ho hana agati hotana rawar jagan kin Allah ga he keni Allah gollei an kenkin taga hotana anda hilla kapenya rububiyandi hillandi gadi agada mundu hotanai an kawana ke mundu allah in ka ken daga mundu hotanai idan ada hilla kapenya uluhiyan kagadi warni ho hana ken allah gollenya daga ken kini kometanai ada hilla kapenya rububiyan ni hillande a ken ka golle a kan kawana kenya allah dangani nka daga kenya hotana dangani idan anya hilla kappananga uluhiyandinonga masalan sere daga katta modi ñugoya nanta ana lemme kiniya maki ayeti akaman nantir nanga tini ken hilla kapana nyai rububiyya no uluhiyyandi ko hana kona lemmen kinni idan angati hotanano ngara lemmen kinna nya hilla kapana nga rububiyyandi hillandi agaraga lemmen mundai an kawana lemmen mundu koya idan akennan kawana lemmen mundu Allah nya hilla kapana nga uluhiyyan kagadi warni alla golle ngani kebe na lemmen kini ada ken kini futana ya aken kaga golle ngani kebe ga kawanya na alla bane da na na kirndi aken nan kawana alla bane akhirin na na hamunde walla na tora nyonto ndam mundai ada ga ken kini sereta nai sasa kamanya hilla kapana ngafi rububiyya anya hilla kapana kaifil uluhiyya sahim an gananya hilla kapana nga fi rububiyya antan na hanan ni hilla kapana an gananya hilla kapana nga uluhiyyan qabane adu rububiyya nga ngana sabatin nan tan na hanakati manni hilla ka huma meya Tauhidu rububiyya adu tauhidu uluhiyya sahim o gabe hakene sasa ikhwani igana tan da ke da bari masala igana ti karsa ni walla hayi walla da ke koni an an ngalla be so anya ka kamandi amma igana ta da tapenye to eh karsa nu kon koni Sheikh Islam Muhammad bin Abdul Hab ko tay go ya dire agar lemunga igana tauhidin kitaben qaranan dugu tay ida koy nan tina hota na jonga anga to kenga karle mun da hakati gabe e na hota na jonga warni kum ma da tauhidin kitaben qarata man man me da gaben qarawa sekundu aken kanta sinan konte ke hayni gara ke be nyagarna igara ko ta haka be nyagarna ken ta ken pana ken na kannan ka hayni ya la da tauhidi ke hami hanawa ati basun tadi aga tago awa ati kibaren kinyinga nanti serego ada tapenye tulengi a ita da hobre da bari ama hukum imakai hide ita da hobure da bari imakai a ati kibaren kinyi nga daru ga tike wera tapen da bar jan kama tape da bar ajeni di mai tina jeni di mai ikike manya kwa da hobure da bari eh, atona tauhidin kara iti maniya ati daru kalle kyan bononta ta dinan ta lenki kalle kai sunu hobure ai de ka daru kalle kyan bononta ta lenki kalle kai daru kalle kai da hilla kapenya da bari maki a heti abugi silama kundi pew amma lenki sere serebe gana jeni anti jenen paramunte nyana anke nyanda da bari o tunanda junuba da bari ko atuna bugi silama agundi la amma bugi silama agundi a tona tauhidin kitaben kara amma tauhidin fahmi hana awagan da ha ma ganyi kan kawa gidini daro adina lenki kama nan nanti anti wahabi anu nga soronga la jeni ngoma zare wara jeni de a haramun ɲani sahim o haramun tanya nan daga men nyamma soso de ikhwani kuma sanu be hakin ga ko hata dini hada maramen na ham be diqqa tauhidi ngani kebe ya ga ta jina na ha misri sir sir o kana ro in kollan o o gaire kore wan maga makahiti o gaire ya kwam maga mu maga ya ke gan tam maga an pakare ngar dangari ya gare kita makahe an ke nyime ma tauhidin fami an ke na hamin dinu kunga kammo anda mugi wake da nan nati dangane kada kewara yala kempe tanke nyime ga to aga nan ke nyime ga ntatuka ha o ho gadi korea no na naga no nyano suka an anyi men kawa hera nyana ndan kore ke ga kisin mo gombe anyi mena tauhidi ke ha mi surtu allah subhanahu wa ta'ala gara nema be nyoda ngani ki gatiya anna kopi anda ana daga an pesen ta anya kenga ta kuna alle munga ta na suna terinka no kube an ma ha ma anna gan dido halle alla terinka na ta tamu kiendi aga linganda karmo an na ra ku turndi ta hillo ta si ko wat ni ko ngetam pide es ko wakin ya ta di? ko tibane miltinu hilli si an nin kiri anti keni ma wat ni an ken ta hamini awa nkanyi met kallenga magaga aga linganda nga kirana ba ne na idan kani nema qore ay ora ga tauhidin cankino hakene ha gati be sasa Allah da nema qore an yango dangani ke hoyɓe hakkene ke e, kasatul kibare be hakkene ke wallahi na allah gada ñodanga on kawana kufa ke nema kamma hakati go dangi de wiigo anonga kunta tauhidi ke tu yimmea amma kiña few nyamma ñammoxo sutai amma ke kitabe be hakkene ka ɗo gara kita kutube nu gara awa gelli hompo kare kergere ke kitabe nge hammintenga tay siri siri siri siri na sabunya aga sehene diga ambe no kam arno al halan churonde arno kar tauhidin kamma to diga la ilaha illallah assalamu alaikum jazakallahu khairan